ɗarin kenan ta kama kano ta kama madobi ta kama jamus ta kama nagarta ta kama nagarta ta kama agege ta kama biyu ta kama ɗandini ta kama kazaure ta kama sara ka ce za mu ji sai alhaji haruna wancan don ka ji alhaji haruna wancan da su gwani to ba ta tana kama ah! dalki za ta kamo da wai yau ya koyi mota dole mota eh? ai shi wannan mai gidan mu ka san mai gidan mu wanda muke aikin ayan wanda kai kwandasta eh, eh. to saboda daɗin zama da muka yi da shi sai ita zai man haya mai gida sai sai mun mota ka koyi mota a siya maka mai gidan mu da iso guda uku sai shi mai gidan ayan wanda nake fasa ayan nake mar yaran mota yaran mota ta yi ce dan wannan da ni da dan wanda mai meza yanzu kai n'i da wannan ahli wata mai beta da tasa kedu da tasa kedu ma da tasa kedu ma da tasa mai biya da tasa wani ma da tasa yanzu kaga iko Allah lokacin da na maka bayanin nan na maganar sana'a hakan da ya ce bari koma daga mota sai ka ga haka kasa kenan wallahi na daina takawa in ka ganna a kar makabarta zan yi a karka danna to eh batiri na sai ya kaga hakuri kenan to duk abin da mutum ya hakuri a duniya an kaga bai same shi ba to hakuri masa kadan ya kuma yanzu kadan ya yanzu zaka ga ne zawarawa sai eh, kwarai kwa yanzu zan yi zawarawa yarinyan nan ni. yar gidan eh, eh, ba balatu talata tangul ta yi min aiki haba Allah ko talata tangul ta talla ta yi min aiki tana so Allah akwai yarinya karimatu mata tu shamsiya ita ma ta turo akwai lawisa ita ma ta turo akwai atika ita ma ta turo akwai bilkisu ita ma ta turo akwai firdausi ita ma ta turo akwai saro ita ma ta turo na san saro dole saro ta turo ta turo saboda dole ka biyo ta kofar gidan bare ku yayi madalla to yanda dai sai dai a ba hankali to shi ke Allah ke eh madalla Allah ke kuma da Allah ka ga Sama'ilu na yan audi to idan akwai baki masu zuwa gadar mewa tsayayen shanu haka yake ga direba yanzu ma dan wuce ne gurin alkanawi yanzu ma lodi shaga mu ce ce ka da daushe mm. da ada ya ta shi da ada lodi shaga mu lodi shaga mu shaga mu shaga mu shaga mu kware kuwa shaga mu daga gaba da dauki kenan shaga mu ta gaba da Legas ta gaba da Legas kware kuwa rana ita kuma yanzu in Allah da ina ina ina ina ina ina abin nan ina samai boda samai boda samai boda daga ina daga a abinci da Allah ya fara ina ake biki ko suna me za ka yi a wajen biki zuwa nan yin je kamar su kan zuba mun eh har yanzu mara kake yi ni mara ka ni gogo shawara zan baka yaro Allah ya raba mu da yawara yaro ne zai kafa na ka zo ne wani yawara ne wallahi eh, ya zan ma gargadi kada ji eh. duk garin nan idan za ka zage garin nan ba mutumin da zai ɗauki abinci ya baka a maimakon sadaka sabida mai babu musulmi a garin ne za ku ce kuna ba za a ba abinci ba akwai musulmi saboda kwanan naka ne ba da yi kamata na masu bara ba wannan kwanan duk inda ka zagaya yanda ake ma kallo kana ji ko ɗan ruwa mai tsibar ruwa ya kai wani gidan a bashi kuɗi ko kuma mai kwasar kashi amma ni ka waye ne kwasar kashin ai kwanan ne ya kama da na masu kwasar kashi bai yi kama da na masu bara ba alquran ne ba an da yayi sai dai nan ne ba Allah ba wanda Allah cikin ka zai ga maka alquran ka ga gaskiya ne wani gaskiya ni gaskiya ba ga mun ne in wannan gaskiya ce kawai ni ka ƙara abinda nake so da kai yaro idan bara za ka ci gaba da yi to ka samu kwano ko roba ɗan ƙarami na daidai masu bara ka riƙe to nan ka bi a hankali wannan magana da nake ma ba ruwa cikin cokali ya isi mai hankali wa ba ku an ba ne hankali ba kowa ya abu da ba ne ba wani fitar zara ne daga faɗan gaskiya yaro cikin da in dai rashin mutunci abin yi ne ai ganin buzu a masallaci ya ishi kinki a wazi ka ci gaba da yi kuma duk wanda ka yi wa wallahi wata ran sayan ba haram mutunci kawai haka ɗauki wata an fashe shi abu kana yawo wai bada bada kake haka ake yin bada Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kage kage. Waɗannan direbobi ne maza magurza inji. Maza magurza inji. wadda aliba kawo ne imana wata waka ta ma direbobi ice wannan kiɗan direbobi ne maza magurja inji yan kaɗa mota ko a hanyar lagos ko a hanyar kurmi ko a hanyar yola muna magurza mota saboda haka babban direba eh barka dai kai dakarar direbobin saboda ina dan dora kunun tsamiya saboda bin hanyar Lagos eh ai wannan ba akwai hawa da gangara wannan ba daidai ne ni ma gurin ka na an yi mu kwatance an ce kai dakarar direbobi ne saboda za mu tafiya mu je gida Allah sarki Allah sarki taro ne dai taso na nakasassu to kare mm. ne shine zo in nemi mota kai mana ka cika mu duka to bada habus eh, ba mota ta ba ba da mota ta ba saboda idan ka gana kaga mota ta ba zan ɗau kashashe ba ko hatsarin mota aka yi ba zan ɗau mutuwa eh, eh, matacce a mota ta ba wanda yi mata Allah ya ji ƙarfa idan ta mu ta bala ya samu cika da imani amma ba zan ɗau kashashe ba kan na ɗauke ka taya ta ƙeta na kasa ta gaba ni da tuƙi kenan ka yi haƙuri ba zan ɗauka ba ƙa'ida ta ce eh, da lokacin da muke aikin ayar sai mu ɗauke ka da ita dama saka tausha uku. Amma kai ba direba. Hadda male. Allah madaukakin sarki ma sai da ya faɗe mai wani musaki na. Amma kai ka zo ka rika jawo musakai. so ku tafiya ka. San da ka same da cewa kai ka ce ma sauka da Qur'ani Allah ya kare. To kuma Allah ya kare ni sai ka tona mu asiri kenan. Na ta kai mu addu'a har da kai ka amsa ba Allah ne ya amsa ko ku kai ka amsa mu. Ai ta nace a roki, Allah ba ta nace a roki tange ba. ka kyauta abin da ba zan ɗauka ba yanzu ni bari in je eh ba zan dauka ba ya samu wani mu je cikin kamar in kai baka dauka ba ai wani zai dauka eh. ka je ka rike motar ba eh ma kwace ta kawo ka neme ba hanyar sama mi a ba ci dole ku ja gefe jam gari jam jam jam dingiri jam dingiri jam kuma wannan nake jin tana ta tana dan na shiga dan gala ko matsalar sifika ta ce ba sifika ba ce kuma tun da babban titi na ba zan da hannun ɗan saboda gawarawa saboda gawarawa fa. Wa gari. Kai kai kai. a ɗauka ai mai kwallon ne a wannan mai samira ne eh, a ba komai a bashi amma dai duk da haka kayi girma da shigowa nan gidan ka ji ko yalla baya ai bara ne to bara sai aka ce ka keta haddin mutane ka shigo gidansu kai tsaye ba tare da an baka izini ai kafin shigo na ci allazi wa na ci a akwai musa ka ba kai mu a dan ma da rasulullahi kai zan mutu wallahi tallahi zan mutu na ce ka tsare shi ba ta girma